Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 25 ga watan Yulin shekarar 2022. a yau litinin ne kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron zai kai ziyara a kasar kamaru rangadin da ya sake tado da muhawara akan wanda zai gaji shugaba paul biya kamar kowace ranar litinin yau za a ji shirin zaurin matasa da nasiru adamu el hikaya sai kuma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan ga baballe da halin da duniya ke ciki jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane sha bakwai ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas yayin da ƙarin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Firaministan Bahamas Phillips Davis ya shaida wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane sha bakwai ciki har da wani jariri sannan an ceto mutane ashirin da biyar Davis ya ce hukumomi sun yi imanin cewa suna cikin wani jirgin ruwa mai ɗan gudu da ya nufi Miami ta jihar Florida da ke Amurka. Ya ce mun yi imanin cewa jirgin ya kife ne a cikin teku. Kwamishinan 'yan sandan Clayton fernanda ya ce kimanin mutane sittin ne ke cikin jirgin kuma ana kyautata zaton wasu mutane da dama sun ɓace. Hukumomin Bahamas sun ce an kama mutane biyu dukansu daga Bahamas bisa zargin yin safarar mutane ta barauniya hanya. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da 'yan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami kira Kalibr ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin. tun da farko rasha ta musanta hannu a harin na rana asabar da ya zo kwana guda bayan da rasha da ukraine suka sanya hannu kan yarjejeniyar da ke baiwa ukraine damar jigilar miliyoyin tan na hatsi daga tashar ruwanta da ke tekun bahar al-aswad sai dai kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa rasha ta janye ta ba tare da amincewa da kai harin na makami mai linzami shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya caccaki rasha kan yin barazana ga yarjejeniyar hatsi Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden yana murmurewa da kyau sakamakon kamuwa da cutar COVID-19 da ya a makon da ya gabata kamar yadda likitan ya bayyana jiya Lahadi. Dr. Kevin O'Connor ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alamomin Biden na ci gaba da inganta sannan a hankali yayin da ciwon makogaro shine babban ciwon da ya rage. O'Connor ya ce har yanzu muryarsa tana toshewa. Likitan ya ce mai yiwuwa ciwon makogaron na Biden saboda jikinsa na kawar da kwayar cutar ne yana kira da ci gaban mai karfafa gwiwa ya ce ainihin alamomin cutar na shugaban kasar da suka hada da zubar majina tari da ciwon jiki sun ragu sosai yayin da bugun jini hawan jini yawan numfashi da zafin jikinsa duk sun kasance daidai to kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafe da su ziyarar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ta sake farfado da muhawarar da ake yi na wanda zai maye gurbin paul biya shekaru 40 kenan shugaban ƙasa paul biya mai shekaru 89 a yanzu yake rike da ragamar mulkin ƙasar kamaru a yau yana shirin karɓar bakoncin shugaba emmanuel macron sai dai ƙasar ta kamaru tana fuskantar ƙalubalen tsaro da kuma ɓoyayyen tsari na maye gurbin shugaba paul biya Muhammad Bashir Ladan na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ziyarar shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ta sake farfado da muhawarar da ake yi na mai gurbin Fulbiya a kasar Kamaru. Duk da taɓarɓarewar yanayin lafiyarsa a 'yan shekarun nan, shugaban kasar Kamaru na ci gaba da gudanar da mulki shi kadai. tabbas ya dogara ne da wasu mambobi da yake naɗa su kuma ya kora su yadda ya ga dama. Tun shekara 1982, Mr. Biya yake kan karagar mulki, amma shekarun bayan nan ya taƙaitar da bayyana cikin jama'a. Wasu na alakanta wannan da raunin lafiya da shekaru, kamar Zubairu Abdullahi ɗan jam'iyyar adawar MRC. Ai, shugaban ƙasa Fulbe mutum ne da shekaru 89 kowa sai ya gaji kuma duwa wanda yake shekara 89 a hankalci san cewa ya gaji eh to kamata ya yi a canza shi shi sa ba ba yawan fitowa ma a shekara kamar sau biyu za a gan shi mun wato ifa a fara canza shi ya gaji masana harkar siyasa da dama suka ce babu wata makawa shugaban kasar faransa emmanuel macron da paul biya ko a sirrance ne za su tattauna kan yadda ake fatar mulkin kasar kamaru ya kasance bayan folbiya alhaji ibrahim manazarcin siyasa ya ce nawa tunanin a akai shine manta cewa shugaban kasa paul biya mutum ne wanda yake da wuyan sha'ani wuyan sha'ani me sani na ce ma wuyan sha'ani yana da siri mutum ne mai rike siri ba a gane masa abin da ku kuke tunawa ba a ta nan yake ba kuma abin da kuka ce kuna so shi wani sa'in baya so sai abin da ya ga dama ike yi don mun gani irin tafiya da suka yi zaman su da game da tsohon shugaban kasan kamaru amadu aijo irin gwagwarmaya da yi bayan tsohon shugaba ya yi masa biyayya amma bai taba nuna mana fiskansa ba sai bayan mutuwan shugaban kasan kamaru amadu aijo shugaba paul bai nuna mana wata fiskoki daban to saboda haka mutum ne wanda yake ba a juya shi ta sauki sai abin da ya ga dama yake yi amma game da zancen shi zuwan shugaban faransa to manta cewa faransa tana da yarjejeniya da kasan kamaru tsohon yarjejeniya ne aminiyanta ne na mulkin mallaka saboda haka zai iya zo kamaru su tattauna ta fannin kasuwa da fannin agaji da waɗansu abubuwa sha'anin likita da ilimi na kimiyya sai ya iya ma ba faɗo wannan ba kawo wannan tambayan ba na cewa ɗansa zai canje sakaman da mutane suke faɗa. zakari sa'adu shi kuma ga abin da yake nufi ita mamman bashir ladan zuwan shugaban kasar faransa kamaru ah, na da sarƙaƙiya sosai misalin tana da sarƙaƙiya saboda alaka da ke tsakanin kamaru da ainihin faransa eh, alaka ce wacce ta yi tsami tun tsawon shekaru biyar musamman ma lokacin eh, zaben dubi da ma goma sha takwas wadda ya kai ga ainihin eh, aka garkame wasu magoya bayan jam'iyyar mrc bayan ita jam'iyyar ta yi ikirarin cewa ta lashe zaben 2018 to lamarin da ya kai ga ainihin shi kanshi shugaban kasa emmanuel macron furta wasu karaman da bai su dace ba ya hinda wani dan fafutuka ya masa tambaya a kasar faransa cewa kamata ya ce kamata ya tsoma baki a cikin wannan harkar wanda shugaban kasa emmanuel macron ya kira ga shugaban kasar kamaru eh, cewa ya yi kokari ganin cewa ya mutunta 'yancin dan adam kuma lamarin da ya kai ga ainihin jami'an gwamnatin kasar kamaru mayar da matani cewa kasar kamaru kasa ce mai cin gashin kanta kuma tana tafiya da al'amuranta ba tare da ainihin ta ba ta ta wato ta yi amfani da umarnin wani shugaban kasa ba to kaga ire-iren wa'ina ababen ya kai ga an kai wannan matsayin kuma zuwan shugaban kasa Emmanuel Macron kasar Faransa a daidai wannan lokacin da anin dangantaka yake tsami da wasu kasashe da non Faransa ba banza ba ne saboda ainihin idan ka duba kasar faransa dai eh, a kasar kamaru zan ce ta wato hulɗa ta yi ta harɗaɓa hannu kai tsakaninta da ainihin kasar rasha kwanakin baya na matsalar tsaro da dai shauransu to a yanzu ita faransa tana neman kawo gyara kan kuskuren da ta yi a da muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawundi a kasar kamaru gaida Muhammad Bashir Ladar da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga dan birnin Washington DC. Yanzu ga kuma baballe dauke da sauran labaran duniya. Sakatariyar Baitul Mali Janet Yellen ta ce tattalin arzikin Amurka yana raguwa amma ta bayyana cewa yadda ake daukar ma'aikata manuniya ce cewa kasar bata shiga komadar tattalin arziki ba. Helen ta yi magana jiya Lahadi a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC kafin a fitar da wasu rahotannin tattalin arziki a wannan makon da za su ba da haske kan tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki yawa kawanya a halin yanzu da kuma barazanar karuwar kuɗaɗen ruwa. Akwai yiwuwar za a fitar da rahoton na manyan hukumomin Amurka a ranar Alhamis ɗin nan lokacin da ma'aikatar ciniki za ta fitar da kiyasin farko na fitowar tattalin arziki a cikin kwata tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni. Wasu masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa zai iya raguwa a kwata ta biyu a jere. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya gabatar da ƙudurinsa na sake tsayawa takara a hukumance a watan Oktoba mai zuwa, lamarin da ya bashi watanni uku don rufe giɓin da aka bashi a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a domin yin nasara. Jami'ar Liberal Party ta amince da takarar Bolsonaro a hukumance a babban taronta a filin wasa na Rio de Janeiro. Shugaban mai mazan jiya ya shafa watanni yana yakin neman zaɓe yadda ya kamata, yana zagaye ƙasar don farkar da magoya bayansa da kuma tunatar da masu kada ƙuri'a dalilin da ya sa ba za su goyi bayan abokin hamayyarsa ba, tsohon shugaban ƙasar Luis Inacio da Silva mai sassaucin ra'ayi. Jiya Lahadi Rishi Sunak ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan cana idan ya zama Firaministan Birtaniya na gaba, yana mai kiran babban ƙasar mai faɗa a jiya Asiya. barazana ta ɗaya ga tsaron cikin gida da na duniya. Alkawarin tsohon ministan kuɗin ya zo ne bayan da abokiya hamayyarsa a zaben don jagorantar jam'iyyar conservative Liz Truss ta zarge shi da zama mai rauni kan China da kuma Rasha. A bayan jaridar Global Times ta kasar China ta ce, Sunak shine ɗan takara ɗaya tilo a fafatawar da bayyanannen ra'ayi game da bunƙasa alaƙar Birtaniya da China. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Allah har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna kuma watso muku shirye-shirye ne akan mitoci 19, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ko kuma za a iya saurare mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yeah! zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Masu sauraro in ana biye da shirin muna mina jihar Neja inda matasa suka zanta kan wasu matasa masu kawo fitina a fadar jihar inda har sukan yi aron gama da juna. da hakan kan kawo asarar rai da samun raunuka. Matasan da za mu tattauna da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin All Soja, Muhammad Suleiman da Natu Emewada. wada. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. nan ah, na unguwar all airport quarters a nan mina ah, faɗa mana eh, menene tun da nura ya fara yi mana bayani za ga wani dan rikici ma wani kan ah, wata za su yi faɗa a wannan ya kwace wannan kaza wannan ya yi kaza shin waɗanne irin dalilai ne manya da suke jawa matasan nan suke kai hari wa juna To kasan farko dai kamar yadda eh, shi malam nu ya ce ya fara akwai kwaɗayi ya yi maganin kaga su in mutum tasowar mutum yaro yana da kwaɗayi yana son kaza yana son kaza yana son kaza to kaga shi babba ne zai iya bambanta me ga ga yanda ya kamata ya tafiyar da al'amuran shi kaza kaza in kai kaza in ka har ya kai hakuri har ya kai wani lokaci zaka samu wayannan abubuwan to amma in babban bai sa shi akan hanya ba haka zai dau zai zai bi hanyar da duk hanyar da ya gaya mai ya samu ya biya wannan bukatan shi kuma babban kamar su 'yan siyasan da ya kamata su yi su yi kan gaba wajen wajen eh, hmm. a yi eh, maganta abin to su kuma sai su duba suna amfani da wa'in ga eh, yaran su cimma burinsu wajen kamar siyasa kamar da yadda soja ya ce an kama sun taka doka an kama su a kai su gidan horarwa har ni busa aka kai su saboda ma kawai yi nisa amma bayan kwana biyu an dawo da su me yasa saboda na yan siyasa sun je sun mana yan siyasa suna bin sawo kenan su yi belin waɗannan yara so da yawa so da yawa ma mutum ma zai ma ga ma in kamar kaga ban ni ni yanzu ni ban iya ban fita da dare yayi in ba ya zama dole ba ban fita saboda ba ko ina ne ma zaka bi ka hankalinka kwance ba Muhammad Suleiman a shekarun baya ina zuwa Mina na zaga ko ina nura zai baka misali Eh, ba ma ji mm-hmm. shakkar komai amma ya nuna yanzu in mutum ya shiga mina sai ya yi takazan dan kenan wallahi sai kai taka in ka san in ka san mobil ka san mobil kamar eh, take take to wallahi ko a wajen ma akwai wani abokina da har waya an karɓi min cikin ma mutane kenan ma to balle ma ina balle ma lungu to kaga azun eh, al'amarin ya kullun sai da ya yake to kuma wayan ga yaran ma an san su yawancin su an san su da ka shiga anguwa ka kira su so daya wasu yara ma basu ma wuce sha biyar eh, shekara eh, sha biyar ba in kaga wani akwai bidiyon da ke ta aka sa a youtube a nan wajen shopping complex obasanjo shopping complex da aka dan kwasai su lokacin da suke faɗa yawancin su kananan yara ne abin tausayi wanga yaran ba su je ko ina ba rayuwarsu ya riga ya taɓarɓare saboda kawai sun riga sun ba to ba ilimi ba eh, ilimi na boko da na din duk babu manya da ya kamata su yi su ja su su yi abin ga ana leadership by example su nuna masu ka san in ka tashi kaga manya na abu kaga lokacin zaka san a ah, eh, gashi but wayannan ba ruwan su an ba su kawai lokacin siyasa yayi a yi amfani da su a biya bukata hannatu emi wada ina zuwa ah, Muhammad Suleiman hannatu emi wada ana duk da wannan abun ina ga kamar bai shafi mata ba ban ana cewa mata ma na kai hari ba ma ah, Nura ya ce eh, yakan yi ma watakila akan A dawa kan mata ma yana faruwa ka ga matasan nan suna ta sare-sare shin wani labari da ake bamu kan wannan a har ila yau kamar yadda shi malam nura ya faɗa magana wajib ne domin gaskiya a gaskiya rankai dade ana kiran maza ne mata su ne na farko eh, hadasa ire-ire irin waɗannan abubuwan don za ka je ana faɗa kamar yan unguwan daji suna faɗa da yan limawa ko kuma yan bangaren fadukwai to ba komi ya jawo ba mace ce mata za su fita sun riga sun tabarbare yanzu magana mata cewa su tsaya a gida da iyaye mata ana nuna musu abin da yake sawaka game da mace da yanayin da za ta zauna rayuwarta yaran mu mata yanzu in yariya ta kai shekara goma tana cewa ta cika mace to abubuwan din nan suna ta tabarbarewa ba abin da muke ƙara gani kamar kalubalen abin da ke sa abin ke yawan yawaita kamar yawanci ya'ya mata iyaye mata suna contributor suna ƙara haddasa abin yana eh, yi. Hannatu ta yaya suke ta iyaye mata da aka san su da kula da yara su ne suka fi zama da yara gida kuma suka zama su ne masu haddasa matsalar. Madalla na ji daɗin wannan tambayan da kai kaga kamar misali in kwatanta da kaina ta mace ce sai na aike ta ta je ta siyo mani magi a bakin titi da na aike ta sai ta je ta zauna abinta abin da bai wuci minti goma ba sai ta je ta kai minti talatin har talatin da biyar da ta dawo gashi miya na tafasa a saman wuta ba a ga magin nan ba kuma da ta dawo maimakon in sawota mata in nuna mata cewa ba haka na ne rayuwan ya kasance ta yi shi ba saboda me ana son a yi amfani da magin nan a cikin minti goma ta sa har an tazarce to ba a sawota mata an nuna mata cewa ba abu mai kyau ba ta aikata ba sai a kama dariya mace sai ta kama ni ya mace ce wanda ni na san abin da ke faruwa da yan uwanmu mata mace ne yanzu idan aka kama ɗanta ya yi aikata abu mun haife su ba mu haifi halayensu ba ko ba gaskiya ba mun haifi mu ba mu haifi halayensu ba za ka ga yaro ya inda yaro zai sa kafa kan da ka haifi ya wannan yaron nan baka san baka kafan ka ba zai iya kai wurin ba abu mutanen da yaron na ya sani a wannan bangarorin nan kai ko har ka gama ba za ka san wurin ba to sa'alin nan in ɗanka ya fita ya dawo da wani abin a hannu za ka baka tambaye shi ah, yaron na ina ne ka samo eh, yannan ina kika samo wannan yaya kika yi kika same shi ba ni na baki ba ba babanki ya ce miki ba yaya aka yi kika samu ba mu da wannan tambayan yawancin iyayenmu yanzu mata ba za ba su kula da wannan tambayan saboda shi ma kwaɗayi ya riga ya shiga ga zukatan yan uwa iyaye mata kamar ni mace akwai a anguwanmu na yi sawatawa yarinya saboda me na ga abin da yarinyar take yi maimakon na gani cewa wacce nan ɗiyan uwar ta karbi wannan ta ce ta ce maka ta daga daga inda na sa ai taimakon ta muke yi ko taimakon kaina don ka ga mace tana da yaro na cikin ta ne amma ya fito waje ai ba na ta kaɗai ba to sun sun riga sun to suna karɓar jawabi daga hannun su iyaye domin ba duka mace ne suka lalace yawwa annatu zauren matasa na voa kenan muke kawo muku shi daga nan amina ah, babban birnin jihar Neja a arewa ta tsakiyar Najeriya kuma muna tattaunawa ne kan yadda wasu matasa suka zama 'yan daba suna sarar juna da makamai har ma kan yakan kawo ga asarar rayuka. Yanzu za mu buɗe wannan zaure duka matasa da ke wannan zaure za a sa iya yin magana in suna da wani abu da za su ƙara kan wannan darasi. Don haka zaure a buɗe ke in nura kana da wani bayani musamman misalan yadda har hakan ya kawo ga asarar rayuka to a zaure a bude yake za ka yi mana bayani. Salamu alaikum na farko dai a shawaran dai da zan iya bayarwa. Nura muna tambaya akan misalai inda har ma aka samu asarar rai ne ba shawara muka nema ba. To inda dai aka samu asarar rai ko jiya a yin kisa jiya jiya dinga da nake magana yanzu da nake magana da kai jiya an yi rigima can wajajen London Street fada tsakanin wancan da 'yan nan suka fara fada haka rasa rai a je din nan. Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin, sai makon gobe za mu ɗaura. Godiya ga matasa na Mina da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Sai ni Nasiru da Malika da na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin. Wassalamu alaikum. Nasiru Adamu Ali Kaya. Yanzu ko lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo muku sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne na yau da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na magana ne akan wani bidiyo da ya karaɗe fadin najeriya wanda aka nuna 'yan ta'adda suna zane waɗanda suka garkwa da su a wani jirgin ƙasa da ya tashi daga abuja zuwa kaduna a kwanakin baya 'yan bindigan dai sun yi barazanar sace shi kanshi shugaban ƙasa muhammadu buhari da masu rike da makaman siyasa idan dai har aka ci gaba da yin watsi da sharuɗan da suka ginda baya na sauko waɗanda suka yi garkuwa da su ita ma jaridar the nation cewa ta yi 'yan bindiga ko 'yan ta'adda sun yi barazanar yin garkuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma gwamnan jihar kaduna malam nasir yar rufa'i jaridar ta ruwaito ɗaya daga cikin 'yan bindigan na magana da harshen hausa kuma yana ba da umarnin cewa dole ne a bi umarninsu ko kuma su kashe waɗanda suka yi garkuwa da sun su kuma sayar da waɗanda suke so ita kuwa jaridar the guardian a wani sharhi da ta wallafa ta yi tambaya ne cewa anya shugaba muhammadu buhari ya san halin ni sun da 'yan najeriya ke ciki kuwa jaridar the guardian da ta yi kira ga 'yan najeriya musamman ma dai da tj da su tunkari shugaban kasar muhammadu buhari su kuma shaida masa karara halin ni su da kuma tsadar rayuwa da 'yan najeriya ke fuskanta musamman ma dai ta bangaren rashin tsaro da sauran matsaloli da 'yan najeriya ke ciki sai kuma jaridar premium times jaridar premium times ta bayyana cewa yanzu haka an kara daukan matakai na tsaro tsaro a kewayen gidan yarin birnin kano sakamakon kama wata mota da aka yi shaƙe da wasu makamai masu fashewa jaridar premium times ta bayyana cewa yanzu haka jami'an tsaro sun rufe hanyoyin da ke kaiwa ga gidajen yarin da ke goron dutse da kurmawa da ke birnin na kano a wani mataki na ɗaukan matakan tsaro ganin irin harin da aka kai a babban gidan yari na kuje da ke birnin tarayyar najeriya abuja sai kuma jaridar disney jaridar disney na cewa yanzu haka haka dai kungiyar tarayyar turai na ci gaba da matsawa najeriya na ganin ta fara sayar mata da iskar gas a kokarin da kungiyar tarayyar turai ke yi na kaucewa sayan iskar gas daga kasar rasha sakamakon yakin da kasar rasha ke yi da kasar ukraine da kuma takunkumin da kasashen duniya musamman ma na eu suka sanya wa kasar ta rasha a ƙarshen mako ne dai karamin ministan man fetur a najeriya timetri silva ya gana da wata tawagar kungiyar tarayyar turai a ƙarƙashin jagorancin mataimakin darakta janar na hukumar kula da makamashi na tarayyar ta turai mr matthew baldwin sai kuma jaridar da punch jaridar da punch na cewa yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa na 'yan matan afirka ta kudu banyana banyana sun samu nasara a kan takwarorinsu na kasar maroko domin daukan babban kofin kungiyar wasan kwallon kafa na mata na nahiyar afirka da kwallaye biyu da daya babin spring amurka daga lagos a gaida baban gidan Jibrin. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane sha bakwai ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗimbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas yayin da ƙarin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Firaministan Bahamas Phillips Davis ya shaida wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane sha bakwai ciki har da wani jariri sannan an ceto mutane ashirin da biyar. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar maria ba ta wallafa a shafinta na telegram cewa makami mai linzami kira kalibir ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin sakatariyar baitul mali janet yellen ta ce tattalin arzikin amurka yana raguwa amma ta bayyana cewa yadda ake ɗaukar ma'aikata manuniya ce cewa ƙasar bata shiga komadar tattalin arziki ba yalin ta yi magana jiya Lahadi a shirin Mid the Press na gidan talabijin ɗin NBC kafin a fitar da wasu rahotannin tattalin arziki a wannan makon da za su ba da haske kan tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki wa kawanya a halin yanzu da kuma barazanar karuwar kudaden ruwa. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya gabatar da ƙudurinsa na sake tsayawa takara a hukumance a watan Oktoba mai zuwa lamarin da ya bashi watanni uku don rufe gibin da aka bashi a kuri'ar jin ra'ayin jama'a domin yin nasara. Jami'ar Liberal Party ta amince da takarar Bolsonaro a hukumance a babban taronta a filin wasa na Rio de Janeiro. To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. karfe uku agogon Ghana da GMT za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya sai kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin da bada umarni da ma mu da wannan hantsin. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.